suka shigo mu suna sanye da kayan yan banga haruni an banga anguwan ma ɗauka ko abokanan aikinsu ne daga wani anguwa lokacin da suke barna da je same sai suka farmi shi wannan abun gaskiya abin da ke faruwa kenan ko su kuma yan sanda man ka duba nan adama je na ga sun sace wata rahoton da suke cewa su ma sun samu labarin eh, su ɓata gari na irin shiga irin nasu na 'yan sanda suna. Wani magidanci kenan a nan Yola Fadar jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya ke ma tabbatar da yadda yanzu 'yan fashi da kuma bata gari kan yi shiga irin na 'yan sintiri wato 'yan manga ko kuma maharba suna kai hari cikin dare lamarin ma da ke karata da hankulan jama'a. To sai dai kuma sakamakon wannan sabon salo da 'yan fashi da kuma bata garin suka ɗauka ya sa rundunar 'yan sandan Najeriya ɗauka mataki inda rundunar ta yi gargaɗi ga ƙungiyoyin sintiri da maharba musamman na yadda kungiyoyin yanzu ke masa kaya irin na jami'an tsaro tare ko da rike makaman da basa da izini dsp suleiman yahayan groje kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya min karin haske game da matakin da rundunar 'yan sandan ta dauka yanzu musamman a jihar cikin kwana biyu nan a rundunar 'yan sanda sun fitar da sanarwa na hana dukkan wasu kungiyoyi da kuma wasu maharba a da saka irin uniform wanda ya yi kama da na jami'an tsaro a hakika ala kulli halin suna taimakawa kwarai da gaske game da harkar tsaro amma ana samun a kurakurai dewa yayin da ba za mutane ba za su iya bambanta ko da dan sanda ne ko kuma dan banga ne ko kuma uh, wani jami'i ne na tsaro ya kamata a duk lokacin da kake da bukata sannan kuma jami'an tsaro suka maso kusa da kai ka iya gane su waye ne domin yanzu wasu yan bata gari suna amfani da irin uniform domin na ɓadda sawu sannan kuma su samu dama na aikata wasu laifuffuka domin a kauda hankulan mutane zuwa ta fanni guda. To kowane irin mataki kungiyoyin sintiri ke dauka domin yaki da bara da ke neman bata musu suna wannan ku ita ce tambayar da ne yawa komanda Kabir, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan sintiri na vigilante a Najeriya. Muhammad Ali Kabir da Chief of Staff na shi vigilante a mun ji labarin kuma mun ɗauki mataki a kai. Because international, international body ta ba da number wanda a banna a kirji wanda ake kiranta PSID number wanda kowa zai banna a kirjinsa wanda daga nesa mai daga gan shi zaka gane cewa wannan ko na gaskiya ko ba na gaskiya ba ɗaya kenan na biyu shine issue na canja ID card don ID card na da ya yayi kamar ya bazu ko ta ina kuma ana aka fara tantancewa yanzu kafin ka samu ID card sai daga national national din kuma mm. abuja ake yi kuma guda ɗaya ne kuma an yi liyazin da civil defense shi ne ake yi don kar a samu matsala sam sai an tantance mutum an tabbatar ba na bogin ba sai a ba sai kayi yi an tabbatar an san ka an tantance sai a turo maka daga headquarter kuma ta hanyar wayanka ne daga vigilante headquarter abuja mm. shi ne zai shigo maka bayan an tantance ka an tabbatar kai ba na bogin ba yanzu haka ma matsalar tsaro na neman gagarin kundila a wasu jihohin Najeriya lamarin da ya kai al'umma kan kafa kungiyoyin sintiri na sa kai a yankunan su Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya